Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun tafinmu mai suna Alƙibla na marubuciya Maman Khadija wanda ni Zainab Umar nake karanto muku. Ku ci gaba da danna mana subscribe tare da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce. domin wannan maganin namu mai suna Bosulimin yana ƙone timbi ya kuma rage kiba, ki koma HRS domin timbi, yana ɓoye shaf ɗin mace da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da Bosulimin domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa, kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwai-luwai. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan mu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka wato 081 42 80 0199. A shirin da ya gabata mun tsaya ne inda muka je dangin mahaifin Ahmad sun zo. Yayin da Amina ke faɗa musu abubuwan da suka faru wanda har ya fusata yake cewa ni Ahmad bani da sauran wata alaƙa da ku. Don haka ku yi gaggawar barin gidan nan kamin in haɗa ku da hukuma. Kai Ahmad to a nan ku za mu ci gaba. Kai Ahmad gidanku na ce ka jigo gidanku na ce iyayen naka za ka kai ga hukuma don iya shege to in ji ka fasa. ka ga yadda zan yi da kai cewar malam Mahmudu da ya karfin hannun yin magana ita ko mama ai kawai take yi saboda ji tayi komai ya dawo mata sabo sannan bata taba tunanin shi Ahmad din ya rike abubuwan da suka faru ba a baya Ahmad da takaici ya kusa kashewa share kwallar idanun shi yayi kamin ya dauki Khadija tak da ke ta barcin da bata san ma me ake yi ba ya dauke ta a kafaɗa ya bar ɗakin gaba ɗaya suka bi shi da idanu domin har yanzu an rasa wanda zai kuma tankawa cikinsu ta mace jakar kukan mamu da ke tashi kaɗan kaɗan cikin ɗakin sun jima cikin shiru kamin su fara bata haƙuri da ya ɗaya bayan ɗaya tare da neman gafararta da ta yaranta duk da cewa sun ga rashin uh, sauƙi daga shi wurin Dr. Ahmad ɗin amma dai suna so ta yafe musu Malam Salisu ne ya ɗora da cewa tabbas mun cika azzalumai Habiba domin tun tasowar Iro muke tutar da shi sai gashi duk da abin da muke mishi hakan bai sa Allah ya tabar da shi ba sai ma ya yi mishi ɗaukaka sama da mu muna cikin wani hali mun san cewa alhakin ku ne ke bibiyar mu ku duba irin gidan da kuke ciki babu abin da kuka rasa mu mu ko kullum cikin tashin hankali muke sabida yanzu tun a duniya Allah ke yi fara sakayya don Allah ku yafe mana ku yi mana afuwa tabbas masu hali irin namu na nan suna da yawa a duniya muna fatan Allah ya shirya su tun kame lokaci ya kure musu kamar yadda muka sami kanmu a ciki ku yi haƙuri Habibu mun tuba wallahi har ga Allah kuma ba za mu kuma aikata wani abu ba makamantin wannan domin mun ga ashara sai da malam Mahmud ya sa baki sannan ta ta yafe aiko suka yi ta godiya tare da cewa za su koma za su kawo iyalansu domin su ga waje. Malam Mahmudu ne ya fara magana cikin farin ciki domin tabbas ya jima yana fatan zuwan wannan ranar ya ce, Tabbas mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokaci muna fatan Allah ya kuma kare zumuncin shi. Gaskiya na farin ciki sosai wallahi na tabbata mana Ibrahim shi ma zai yi farin ciki duk da yake kwanta cikin kabari Allah ya ji kanshe mai rahama. Gabaɗaya suka amsa amin cikin jimami. Malam Mahmud ya ɗora da cewa tabbas mutane da dama sukan aikata kuskure ba tare da tunanin kuskure ne ba. Misali za ka sami yaron wani yaron wani aikata zagi tare da aibata shi da mummunan kalamai sai dai sani ne da ba mai yi ba amma a duk lokacin da ka yi hakan to tabbas mala'iku sukan maido da wa'innan mayagun kalaman ne akan iyalinka shi yasa sai kaga kai ma a cikin iyalinka ka sami mai irin wannan halin ko ma fiye haka kuma idan ka yi ma iyalan wani kyakkyawan addu'a to tabbas sai ta sami naka iyalin sabida haka ya kamata mu kula sannan mu daina ƙullatar marayu domin da yawan su Allah baya taɓar da su kuma tabbas wata ran sai ka ci arzikinsu Allah ya sa mu gane sannan ina iyaye masu tsatstsauran ra'ayi kan yaransu kana da yaro namiji kuma baligi cikakken mabuƙaci amma ku hana shi aure har sai ya gama karatu ya sami aiki kuma ya gina gida sai mota tsawon wannan lokacin ka san iyakar zunubin da ya kwasar ma kan shi. to kar ka manta kuma iyayen shi akwai naku kason na zunubin domin laifin ku ne duk wani abu da zai aikata yi ma yara ƙananu fyaɗe ya yawaita sabida haka aure da iyaye suke yi sabida wani buri nasu na daban yarinya zata nuna tana son aure amma iyaye su ƙi mata sai ta sami mai kuɗi ko kuma sai tayi zurfin karatu wannan kuskure ne domin sha'awa babu abinda bazata sa mutum ya aikata ba misali yanzu shi Ahmad me ya rasa babu babu itace amsar an yi mishi aure a lokacin da ya buƙata kuma gashi yayi karatun shi hankali kwance yanzu in dai a yi mishi inda a yi mishi ba mun san iyakar yaran da zai lalata Ba mu sani ba don haka ya kamata mu iyaye mu kula tun kamin ranar da Allah zai turke mu da tambayar mu yaya muka tafiyar da amanar da ya bamu bari mu je sallah Habiba a sa musu abinda su ci kamin mu dawo zan shawo kan shi Ahmad in insha Allah Godiya suka yi ma Malam Mamuda kamar za su yi mai sujjada saboda farin ciki. Haka duk suka yi alwala suka fice ita ko maman kicin ta shige domin ganin ta dafa abu mai sauƙi wanda za su ci. Duk iyakar lalashin Malam Mamuda gurin Ahmad da ya yi ya yafiyar amma ta gagara domin bayan dawowarsu daga masallaci sun ci sun ƙoshi kowanne baki a washe Ahmad ya yunƙura zai tashi Malam Mahmud yana shi tare da ba shakon da suke ta fama da shi idanunsu sun yi jawur sosai yake kallon yayyan mahaifin nashi da ƙannen shi da ɗaya bayan ɗaya kamin ya ce da ƙyar na yafe musu duk abin da suka min amma fa babu ruwana da hulɗa da su domin ina jin tsoron in sake da su su cutar da mu kamar yadda suka yi sanadin ɗan uwansu Gani ya bar ɗakin ya sa malam Mahmud da kallon su tare da cewa ku yi haƙuri insha Allah zai sauko kun san yaro da riƙon abu dole sai a hankali zai manta ita ma mama haƙurin da ta ba su tare da musu alƙawarin zuwa su duka garin domin sada zumunci Ya gaskiya bai kamata kai musu haka ba na ji baba na ta faɗa don Allah kai musu haƙuri su duka ka yafe musu kaga sun tuba za ka sami ladan yafiya ka Murmushi ya yi tare da rungumo ta cikin shi ya fara shafar cikin ta wanda yake a shafe kamin ya ce ni ma na yafe musu bebi kawai dai haushinsu nake ji wallahi na kasa manta abin da suka yi mana oya ha baki bakin ki amshi abincin idan kin ci da yawa to zan fita yawo da ke anjima da yamma baki ta buɗe da sauri a hankali ya dinga bata yana danta da hira har da da yawa ba tare da ta sani ba sai da ta kammala sannan ya kwashe kayan ya rikicin ya dawo kusa da ita ya zauna sannu dan Allah ya bar mu tare ya ƙara mana ƙwarin juna amin dija mata 'yar albarka ke kaɗai kike iyawa da ni Allah ya miki albarka Amin mai doctor, ai kai ne duka koya min karai ne ne akan duk yanda kake so na kasance Khadija Khadija love you so much. Da sauri ya kankame ta cikin shi tare da furta Ahmad loves you so so very much. Ahmad da ya yi tunanin fara azumi domin samun sauƙin rayuwar shi da ta Khadijan shi. Sai dai lokuta da dama a daddafe ke kai azumin saboda dama yunwa takan kwantar da sha'awa. amma fa da ka ji ka ƙoshi za ta iya tasowa hakan ya sa idan yana yi baya zuwa gida sai gab da magariba saboda ko kwalliyarta ya gani sai ta ji abu ya fito amma ya fito mai amma idan gab da magariba zai koma ya ji sal ya yi sallah a masallacin ƙofar gida sannan ta shiga ciki da haka yake samu ya saurara wa Khadija dama Zainab tun da ta tafi ba a biyo sahu ba shima bai bi ba tunda ta nuna mai ba bazata iya mai ba bayan wata bakwai cikin ikon Allah rayuwa ke juyawa ran da daɗi wata ran a sami akasin haka a ɓangaren su Ahmad sun gaba da zumunci da ƴan uwansu suna matuƙar girmama Ahmad ɗin domin yana ƙoƙarin ganin ya manta da komai da ya faru a baya don ya kyautata musu sannan sukan ziyarce su akai-akai domin taimakon su shi yasa suke mishi kallon babban mutum ballantana da Allah ya yi mishi arziki daidai bakin gwargwado a ɓangaren shi da Khadija kuwa sai dai a ce Alhamdulillah domin cikinta har ya shiga watan haihuwa tana matuƙar samun kula fiye da duk yanda zan misalta muku musamman wajen mijinta ya ɗauke ta da matuƙar muhimmanci a rayuwar shi ko ta furta to yanzu hankalin shi zai tashi Kullum cikin lallashi da bata labarin ƙaunar shi gare ta yake yi abin da ran da ke so shi suke mata. Domin samun surukai irin su Mama zai yi wahala bata taba cewa babana me yasa kai ma Khadija abu za ka yi abu ba ni ka yi min ba. A'a sai dai kullum cikin tuna tuna mishi take Khadija yi maka halacci babana kadda kai mata butulci. ta yi ma iyayenta biyayyar zama da kai tun baka da hankali sabida haka kada ka cutar da ita sannan ka dinga saurara mata da buƙatar ka sabida cikin jikinta kada ya kada ka yadda ka koya mata gudun ka ka dinga tausaya mata domin tana buƙatar haka kullum mama ba ta barcin kirki kusan kwana take akan sallaya tana roƙa maka da sauƙin haihuwa da zuriya ɗaya ba shin iyaye mata su surukai muna yin hakan kuwa Na san da yawa amsar ita ce a sabida haka kada mu manta duk abin da kai ma ɗan wani to tabbas yana nan zuwa kan naka. In kai mai kyau zaka gani haka, in kai saɓanin hakan shi ma zaka gani. Allah ya sa mu dace, idan mun dace mu dafe mu. Baby na zan fita babu abin da yake buƙata. Tulelin cikinta ta shafa kamin ta ce honey yayana kaɗan ɗebe min kewa mana ko ta minti talatin ce ina buƙata da kai na ga kwana biyu ba ka sanyi kuma ni wallahi ina ina so zama ya gefenta tare da hannaye hannayenta cikin nashi yana jin wani irin mugun santa na ratsa sassan jikin shi murya tun ƙasa kamin ya ce ayya sorry baby na ina jin tausayin ki ne shi yasa nake haƙura amma tunda kina so bari mu yi sannan na tafi asibiti bots. babu inda ke miki ciwo yanzu ko ni dai babu sai ciwon buƙatar mijina ita ce kawai take damu yana jin haka yayi saurin zama takalmin ƙafar shi dama me dama me neman yin kuka ne sai aka jefe shi da kashin awaki kun ga kuwa sai yi kusan da dabarar samun biyan buƙata sabida girman cikin yau kwana uku kenan ta lura ko bacci baya yi sosai kuma abinda ke damun shi kenan shiyasa tayi mishi wannan dabarar don ya samu sakewa ko da kuwa ita da bebin zasu takura sai da ya taimaka mata tayi wanka sannan shima yayi ya sake kintsa jikin shi yayi mata sallama yana ta faman sa mata albarka zuciyar shi wasai a haka ya fita wayyo Allah na cewa cewa Khadija wadda ta cewar Khadija wadda ta ji mararta ta ishe da ritsin kulawa da kyar ta kai hannu kan wayar da ta kira maman kamin ta ajiye wayar maman ta shigo sannu sannu Khadija o ikon Allah kamar ana jiran babana ya bar gida? ko dai shine ya dame ki banza ta yi wa maman ita dai hannu kawai take yarfewa ganin haihuwar ta riga ta zo ne sa maman gyara mata wajen zama cikin yardar Allah ko minti arba'in bata yi ba sai ga ɗirke ke gundume mai ƙato ta barakalla, masha Allah kuma daga ganin shi lafiyayye ne ko dan ihun da ya cika musu kunne da shi nan da nan jikin mama ko ina rawa yake saboda murna ta rungume jaririn da jinin shi a jikinta da komai tana addu'a kamin ta fara gyara shi tana ta naɗe shi ta koma kan Khadija wacce tuni barcin daɗi ya fara ɗibarta. ya goge mata jikinta ta yi sannan ta kama ta ta da ita gado sabida ta samu isasshen hutu sabida ana so idan kika haihu ƙalla ki samu awa huɗu a kwanta kamin wanka ya biyo baya sabida yin wankan da wuri shine yakan kawo bugun jini da sauransu zama yi ta goge yaron nan tas sannan ta sa ta saka mishi kayan sanyi ta zuba mishi ido babu inda yaron ya baro uban shi sai Buɗe idanu shi yake yi yana rufewa ji ta yi wasu hawaye sun zubo mata ta ce, “Oh, yanzu da ba su yi mishi aure ba ƙila can za su tsiyayar da yaron nan ƙila ma a kawo mata shi ya zamto ita ce za ta raini ɗan da ba na halak ba da hannunta.” Amma yanzu murna take ji take ji take ji take tamkar ta suma dan jin daɗi. ji take yi tamkar ta su don jin daɗi godiya ta dinga jera mai ilahi kamin ta raba shi gefen maman shi wadda tuni ta yi barci tashi ta yi ta fara gyaran wurin cikin ƙanƙanin lokaci ɗakin ya ɗauki ƙamshi kamin ta yi waje da kanta ta ɗauraye kayan ta shanya sannan ta ɗora ma Khadija ruwan ti wanda ya ji kayan yaji sai da ta haɗa komai har kunun waken soya ta yi mata saboda ruwan nono ya zo sannan ta ɗora musu ruwan wanka domin daga mai jego har jaririn ba a so daga haihuwa a sa musu ruwan zafi a jiki hutun su aka fi buƙata ba wai wankan ba kiran shi na huɗu kenan sannan ya ji an ɗaga sallama ta mishi kamin ta ce honey yaya na ya aikin naka lafiya lau baby na ya kike ya ajiya ta ina fatan duk lafiya kuke ko lafiya lau muke wallahi ga mama za ku yi waya Maman ta miƙa wa sai da ya gaishe ta sannan ta ce mai dama zan zan ce idan zaka taho gida ka ɗan taho da kaji zan bama kadijan sabida jikinta. Ok to mama zan taho da su ai yau ƙarfe huɗu zan dawo insha Allah. Allah ya sa to amin mama bye. Maman Khadija ta yadda maman Ahmad zaune suna ta hira su kowanne fuska a washe an yi jika. Jariri ya fara kuka mama ta yi saurin ɗaukar shi ta koma wajen Khadijan ta ce kin ga yaron nan ba zai yi wani barcin kirki ba in ba jin nono ya yi a bakin shi ba kalli fa yanda yake ta wawure wawure ki bashi ya ja haka nan ai nonon ya zo yanzu cikin din ta tace mama kadda fa yi min da zafi ke ni ban son shirme ba shi ya sha ni zan kashe min zai kashe min dodon kunne ita dai maman Khadija na gefe tana dariya mama ta samu ta nuna mata yadda za ta bashi aiko da sauri carafi ya tafke da karfin shi ya fara zuƙa ihu Khadija ta saka tare da furta wayyo Allah nunu na mama sai da ya saki sannan maman ta amshe shi tuni ya yi bacci ta ko Khadija har da bayan ta wai da zafi mutane na ta shigo musu barka domin tuni Aminu ya gama zagaye mutane da su ma su ma sun yi sabon bebi Da la'asar ya nufo gidan yana jin ya gaji sosai sai dai har yanzu farin cikin da Khadijan Khadijar ta shayar da shi da sanyin safiyar yau bai sake sake shi ba don haka nan yake murmushi shi kadai tun a cikin asibiti. Yana faka motar ya kwaso lojojin da ya taho da su ya nufi cikin gidan. Ya yi mamaki da ya ji mata na ta misha barka da arziki. kan ya zube cikin kicin ya nufi ɗakin Khadijan aiko zaune ne tadda ta da ƙaton jariri a hannu tana kukan bashi nono. shi kuma yana kukan sai ya sha da sassarfa ya isa gare su san bai lura da matan da ke cikin ɗakin ba ciki kuwa har da maman tashi ɗaya bayan ɗaya suka bar ɗakin ganin yadda malam ganin Ahmadu ya rungume iyalin shi yana jin wani farin ciki na ratsa zuciyar shi Allah ya miki albarka bibi na Allah ya miki sakayya da aljanna yadda kike faranta miki ma Allah ya faranta miki ashe kina jin ciwo da safe amma kika sani dole in dame ki ko gashi nan kin ja na zunguro shi na gode sosai yanzu kukan me kike yi shi ma yana taya ki ha amin honey na wai dole sai ya sha nono kuma ko ɗazu sai da na bashi wallahi akwai zafi bin yaron da kallo yayi yaga sai lasar bakin shi yake yana son saka hannu a baki Murmushi yayi yi kamin ya share mata hawayen yace ce, Kin ga fa kina kuka yana kallon ki kada ki sa ya raina ki fa bashi. Shi kaɗan ya sha sai mu gaisa da shi don kar ya min kuka. Hararar yaron tayi kamin ta saka mishi nonon cikin bakin shi. Dafa kafaɗunta Ahmad ya yi ganin yadda take ƙanƙame ta kamar ma so take ta ƙwace abinta. Yaron ya cigaba da jan abin shi har sai da ya saki don kanshi sannan amaɗin ya ɗauke shi daga cikinta da rungume shi yana ta sakin murmushi kallon yaron yake yi sosai ganin irin kamar da yaron ya yi da shi Allah na gode maka da kamin wannan kyautar Allah na gode maka da arzikin da kamin ka bani dama in ci gaba da gode maka rungumo Khadija ya tare da shafar ta waɗanda suke cike tab da alamar ruwan nonon ya riga ya samu kwaɓe mishi hannu tayi tana rarar shi Allah ya baki aljanna matata ina fatan Allah ya bar mun ke bibi na kin ishe ni zaman duniya da na kiyama wallahi na gode na Khadija na murmushi kawai zai tare da jawo ledar balangun da babanta ya aiko mata ɗashi ɗazu sai faman ƙamshi yake kusan tare suka cinye naman har lokacin yaron na hannun abban shi shi ku Ahmad tuni ya sami abin kallo gani yake kamar ba nashi bane ji yake kamar za a ce bani na bani ba naka bane ko ya ji ana tashin shi daga bacci ya san mafarki ne amma ya ji shiru sai mamakin kanshi yake wai shi ke da wannan zuƙeƙen yaron o ikon Allah babana ka fita mana mutane na son shigowa amma sabida Allah ka zo ka yi ka a ciki ko kunya kallon yayi da kyakkyawan idanun shi kamin ya ce maman ganin su fa nake yi kuma so nake mu je asibiti yanzu a duba su. Amma dai ai ka bari su yi wanka ko? Tunda shi yaron an ce so ɗaya ya wadatar da shi. Cikin shagwaɓa Khadija ta ce, Mama wai ni ba ke za ki min wankan ba to waye zai min? Haba Khadija na ce miki gwaggonki za ta yi miki amma sai tambaya da ke tun ɗazu. Idanun shi a waje yake kallon su kamin ya haba mama wai kina nufin baby Tuɓewa za ta yi wata ta ga jikinta bayan ni. Hararar shi ta yi sam idanun shi sun rufe kamin ta ce, Kai tafi can ni fa ban son hauka, gwaggwanta ta ce, gwaggwanta ce wata? To eh ita za ta yi mata. Girgiza kanshi ya kamin ya ce, A'a no gaskiya mama gaskiya ban yadda ba. wallahi ban yadda ba wallahi kuma ban amince ba in dai ke ba za ki yi mata ba to gaskiya sai dai ki bari ni na yi mata ko kuma a haƙura da wankan ya za a yi kowa sai ya ga jikinta don Allah haba haba ba ta yi mamaki ba domin tuni ta gane irin masu kishin shi akan ta amma ba ta yi tunanin abin ya kai haka ba kai ta girgiza kamin ta ce Allah ya shirya ka to sannan ta bar musu ɗaki shi kam juya ya yi wajen Khadija yana tambayar ta baby na babu inda ke miki ciwo ko kallon shi ta yi sannan ta kalli yaron da ke hannun shi ta ce la ya amal wallahi da da kai yake kama ka gani kuwa murmushi yayi tare da kashe mata ido ɗaya yace yo yarinya an gaya miki ni ɗin na wasa ne ko matsala ta ai ta sa yaron yayo kama da tambayar ki nayi fa ina yake miki ciwo jikina bai min ciwo amma dai ina jin zafi a wajen abu kwantar da yaron yayi kamin ya dawo da can ƙarshen ɗakin sannan saman gado yace kwanta in gani ko kin sami ƙari ne Ba ta yi mishi gardama ba domin tana jin zafin wajen sosai daurewa kawai take cikin nutsuwa ya duba ta ya ta samu amma dai bai da yawa ta ƙaru amma bai da yawa. Bai fi a yi mata ɗinki ɗaya ba kuma daga waje waje ne. Shafar ta ya fara yi bayan ya gama dubawa musamman ƙirjinta da sun riga sun gama nemi mishi idanu. Ganin yana neman fita ya shi ne ya sa ta fara ture shi. daga cikinta saboda ta san ba ta da abin bashi sannan ta san shi wasannin nan A wani mishi suke ba shi dai kawai ya je shi in na shiga uku ne Habiba bana uban me kuke cikin ƙuryar ɗaki kuma daga haihuwa yau sakaran wofi kawai zaka fito ko sai na ci maka mutunci yanzun nan zaro waye yana kallon Khadija sai da ya daidaita nutsuwarsa sannan ya fito yana ta murmushi tare da shafar sumar shi ya ce kai mama ba wani abu zan yi ba duba ta kawai na yi yanzu ma idan kin yi mata wanka zan je da ita sai na yi mata ɗinkin tukunna ta daina jin ciwon harare shi ta yi kamin ta to na zo ka fice waje dan Allah ka bar ta ta huta haba mana kai dai san yadda haihuwa take yarinya na son hutu amma ka liƙe da yarinya na son hutu amma ka liƙe da wanne kake so ta ji? Haƙuri ya bata tare da sumbatar yaron shi a goshi sannan ya bar ɗakin. Ba ko kunya shi yanzu har wata fitsara-fitsara yake ji saboda ya girma ya zama abba. Kullum gidan nan cike yake da mutane amma sun bai cikin sukuni domin idan ya bar gidan tun safe to bai kuma dawa sai dare saboda mutane sosai ya yi ƙoƙarin ganin ya yi ma Khadija da yaron shi bajinta domin akwati uku ya yi ma Khadijan sannan ya yi ma yaron akwati ɗaya. sabida shi yaron kullum cikin samun kaya yake yi daga abokanan shi da dangin ko da dangi kowa yana so ya ga yayi mu'amala ɗin wani abu da zai ji daɗi tun ba mutane mamaki domin ko kowa yayi tunanin zai saka ma yaron sunan mahaifin shi ranar sunan sunan sai kawai suka ji an saka ma yaro suna Mahmud wato sunan Malam Mamuda mahaifin Khadija sai dai sun saka mishi suna na alkunya wato Abba. Har hawayen daɗi Malam da ya yi lokacin da ya ji sunan yaron ya yi farin ciki tare da gode ba Allah sannan ya shiga har gidan ya yi ma mama godiya sai dai ita ma godiya take mishi har da hawaye yayin da ta tuna irin halittun da ya yi wa musu a cikin rayuwarsu. Suna. Mama ina ga abarta barta a nan kawai ɗakinta zai fi tunda Baba ya yadda ta koma can ɗin kuma ma ni sai na ga dama nan da can ɗin ai duk ɗaya ne ko. Wani kallon banza ta mishi kamin ta ce Babana ban san me yasa yanzu ka raina ni ba wallahi. So kake yi in bar maka yarinyar mutane ka sa ni jin kunya wata ran. Kar da fa ka manta ni ce mahaifiyarka na san ka ciki da bai don haka ba zan bar Khadija a ɗakinta ba. zata dawo nan na kai kuma ka zauna ana kun da ta gama wanka sai ta dawo ɗakin ta idan ta gama zaga dangi amma gaskiya bazan yadda da zaman ku tare ba sabida ina jin tsoron halin ka babana haƙuri ya bata tare da barin ɗakin cikin sanyin jiki zaune ya tadda ta tana bawa yaron nono shima jikin jikinta ya shirya har wani ajin zuciya ya sauke kamin ya fara ɗan Babar da sama-sama yana jin wata irin masifar ta ji yake kamar ya yi ta tsala ihu ko za a fahimci abin da yake ji cikin jikin shi. Daga shi har ita nisa suka yi sai dai suka ji irin yaron ashe Ahmad ɗin ne ya nuna bakin shi ba tare da ya sani ba lokacin da ya yi hakan ba wato shi ya maye gurbin yaron. Dariya suka saka tare bayan ya yi saurin maida yaron cikin bakin shi. Dariya suke yi sosai musamman Khadija da har wani nuna amar ɗin take yi da yatsa. Sai da maman ta leƙo sannan suka yi da su ta ce, kukan me Abba ke yi haka? Shiru suka yi kowanne ya sar da kanshi ƙasa. Harara Ahmad ɗin ta yi kamin ta ce hala yau ba za ka fita ba ne ko? To masu ranar za mu tsaya sai wani lokaci idan Allah ya kai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure. ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida Ina masu jego, ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima. To, kakarku ta yanke sa'a, domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki, da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta, ya dawo mata da kima da kuma martabarta a idanun mai gidanta. Sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa, sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa. Wannan duka dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki. Yana matse gaban mace, yana kuma ƙara miki ni'ima. Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Albishirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kada ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu takwas sifili, sifili tara tara. Idan ka ji gangami to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida kai har ma da ‘yan mata masu tasowa. Haƙiƙa mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku tai luwai-luwai, ki zama HRS kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kan kati ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba. ya feso musu da kuraje ko kuma ya musu tabo to tabbas idan kuka yi amfani da mb fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri sannan kuma sabulun mu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yaƙar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nan karwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MP za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau, domin ga wata gumba mai suna ki shakaf. Ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji yana nutso a cikin kogin zuma da madara domin duk inda ni'ima take to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen kishakam, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa wannan damar ku ce domin wannan maganin namu mai suna slimming. yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace da haka ‘yar uwa ga dama gare ki ki yi amfani da slimming domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan maganin gina smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida akwai turaren kaya turaren jiki sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gifta kamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da kamshi aka samu, ga masu buƙatar turarrukan mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu wato 081 42 80 0199.